Kamfanin YouTube ya ba da sanarwar kaddamar da sabuwar manhajar YouTube Go a taron babban kamfanin na'ura mai kwakwalwa Google da aka gudanar kwana-kwanan nan. Kamfanin YouTube ya yi wannan kokari ne domin sauƙaƙawa masu amfani da kafar da ke fuskantar ƙalubalen yawan amfani da data da kuma rashin ƙarfin network a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Kamfanin zai ci gaba da inganta manhajar ta hanyar amfani da ra'ayoyin jama'a bayan sun fara amfani da manhajar. Da yake jawabi, Johanna Rai, mai gudanar da samfurin bifi kamfanin YouTube, ya ce an tsara wannan manhaja ne domin la'akari da kalubalen da masu amfani da YouTube ke fuskanta a kasashe irin su Najeriya. Manhajar YouTube Go za ta sauƙaƙawa jama'a su kalli hotuna da bidiyon da suke bukata cikin sauƙi ba tare da amfani da data mai yawa ba. Sabuwar manhajar na da nau'uka daban-daban kama daga na sauya hasken hoto ko bidiyo da kuma kaloli da sauransu. Yanzu haka masu bukata na iya sauke wannan manhajar kan wayar ta hannu domin su fara amfani da ita.